Música mata mata fal fal falmata ah, fal mata fal mata ah, ki a guriya. to ga shi sai a sai a kai mata mm, sha za ta yi kawai eh. mm. na gode malam allah ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi allah ya kara girma to ai mm, allah za a godewa tunda allah ubangiji shine ya tsugunar da ni a nan wajen kuma ya tsugunar da ni ne saboda in taimaki bayansa in taimaki al'umma kuma ka san dama ana cewa malamai magada annabawa ne to saboda ka wannan ba sai an yi min godiya ba kuma ko an ba da wani abu sai da shi kenan malam eh da kai mata fatan mu dai Allah ubangiji ya bata lafiya amin eh Allah ya sauka shi kenan zan tafi to Allah ba malakai Thank 在我应该经是。 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kin sha wahala yadda aka yi wallahi kin ji jiki kuma kina buƙatar taimako in Allah ya yarda ni zan taimaka miki na gode Allah ya saka da alheri da ƙoƙarin taimaka min da kake dama ubangiji Allah ya tsine mai tare da su ma kowa ne ne shi kwarai kuwa ita fitina a kwance take duk wanda ta ta to Allah ya tsine masa kowa ya shi ki faɗa ki ƙara faɗa to dai na ga kamar alama kina jin yunwa to bari yanzu nan zan je in samo yan dabaru ka miki saboda ki dan jagije sannu kin ji ka sarki sannu kai mu wayan nan wayan nan ina zuwa ina zuwa ina zuwa ma baka san wane ne a waje ba dan ka fito wannan me zai yi a amma kana da gaskiya ai da ka dan dan Allah malam ya taimaka min zaka yi tsire nake so na ɗari biyar ka zuge min ka samin a idan tafi da shi yanzu a wannan garin me zaka yi da tsire na ɗari biyar zan yi maka bayani ba uwa na ta zo a uzurce da yunwa so nake ta ɗan cin samu kuzari dan Allah ka taimaka min ka zuge min na ɗari biyar dan Allah ma nan ne dan Allah su min su min dan Allah wannan ai ya kamata ka arawa malam idi ce su to ne kwanta ona kawai ya ɓace rana Allah ya kawai ya ɓace rana Allah suna ganin mutum lange-lange mai ramin keta ai malam idi ai wannan da na yake ce ina ma su wata hanyar su taho malam to ai dare na gada ai ni tafi dirba ba bani abin nan yawwa in ke biya ka samu dan Allah dan annabi da safa ka bani dan Allah kasuwa zan ce alabi na bashi yau kar ka damu akwai biredi da ka saya wanda zaka kwanta safe ka bani da safe sai in bari ka sayi wani to babu ruwa nan ko dan ke wata haka gode na gode na gode na gode karka alaikum. Kai, sannu Allah, na barke a zaune ko kin gana jima. Duk anguwan ne duk wani mai sarrafa na barci gani ya tashi. Yanzu wannan ma tsire ne kin ganshi nan. Can na zai tsallaka wani makoci na can na tsallaka na tashe shi. Na ce da za a yi a samo tsiren nan. Shine kika an samo shi haka. Na gode Allah ya saka da alheri. Ba komai wallahi, ba komai. Ai duk wanda ya Allah zai masa. Ba komai. Ke da ci. Eh, ai da ka taimaka to kai ma sai Allah taimake ka.

je ai gaji wallahi gaji kafa mu je in je ki daga kafa mu shiga ciki mana tafiya ce kan ba kya so ina za mu je a'a to ke Allah yanzu da kika ɗibo wannan gajiyar ci gaji ai kina buƙatar ki kwanta mu je ki kwanta kina hutu ai mu je ciki a'a kin nan zaki biga hanya nan kin ji sannu na kokari gurin kokari aikin nan bacci ko kuma kuna kaiwa kuna komowa kuna gadin su gwarmai aikin nan naku biyan ku sai dai Allah duk dan abin da za a ba ku dai to bai faɗan bare to wallahi mu ba abin da muke bukata sai dai a samu addu'a da an je an yi sallah a samu addu'a inda ka ga yanzu gashi malam sallah zaka je ni kuma ina nan ina kan aikin al'umma eh a dinga samu addu'a malam eh a dinga samu addu'a malam bude za a shiga masallaci ko? Ka bari bude malam. kuma zan je da ruwan to dan nan yadda ka taimaka mu Allah ya taimaka maka lokacin da kake neman taimako ai tun da na sha wannan ayar Allah nake ƙara samun sauƙi nake daɗa jin sauƙi to kuma Allah ya maka albarka kai ma Allah ya baka mai maka Allah ya baka mai maka na gode Allah ya albarka dama na yi sallah ne na ce barin zo ga jikinki a ah, to na gode za barin jin ɗebo ruwan ko to dan nan yadda ka taimake ni Allah ya taimake ka lokacin da kake neman taimako Allah ya tallafa maka Allah ya dubi lamarinka Allah ya dubi lamarinka alhamdulillah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya shiga lamarinka thank you wannan wani irin zamani ne muke cikinsa wanda babu ɗanɗanon aminci ko maskalar zarratun a cikinsa yanzu a ce ɗan mutum ya zama ba shi da wata daraja ba da wata ƙima a ce a ɗan mutum ba dabba ba ɗan mutum ba kare ba ba mushen kare ba amma a ce a zo a jefar da shi a inda yake mu gudanar ruwa ana zubar da mushi a wajen da kashi da shara nan za a zubar da ɗan mutum haki wannan wani irin zamani muke ciki ne wanda ba a kallon daraja da kima irin ɗan mutum wannan yarinyar duk wanda ya kalle ta ya san yar gata ce ita domin a jikinta babu alamar rama ko muskalin zarrata amma aka rasa wanda zai tausaya ko da sau daya ya zo ya dubi darajar numfashin da Allah Ubangiji ya mata kuma duk inda ta fito wannan yanayinta ina nuna mumina ce ita musulma ce ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asarar mumini kwaya daya a duniya a wajensa ya fi girma akan tafiyar duniyar gabaki ɗayanta da abin da ke ciki Allah ya saka muku alheri da kuka ɗauko ta amma Allah ya saka maka alheri da ka ɗauko ta ah, abin da ke so ka je watakila mahaifiyarka ko tana da wani abu za ka yi mata amma in Allah da idan hankalinta ta dawo watakila ma san dalilin abin da ya sa aka jefar da ita ko ta kwanta a cikin gudanar ki cirewa ki juriya ko ba dadewa wa za ya zama sarki falmata falmata falmata falmata falmata ki a guri na tabbata falmata kina yin wannan kuka ne kina zubar da hawayenki saboda irin kaddarar da ta faɗa miki saboda irin matsalar da kika tsinci kanki a cikinta to babu abin da zan ci illa in yi miki wasici da haƙuri da irin halin da kike cikinsa ni da kika gani a cikin wannan matsugunan da na ajiye ki a irin wannan halin na nema na rasa iyalina ma'ana na rasa matata na rasa ‘ya'yana na rasa dangi na bani da kowa a duniya abin da rage kawai nima ba a jefar da ni a cikin rami inda ake zubar da shara da kwata kamar inda aka jefar da ke bane kawai na shigo wannan gari na tsinci kaina a cikin wannan hali saboda haka ki hakuri ne miki wasiki da hakuri kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yi mana wasici da hakuri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu abin da Allah ya yi wa bawansa kyauta da shi a duniya kowace iri ce kyauta ba ta kai irin ya yi hakuri ba sannan kuma bahaushe yana yin wata karin magana mai kama da nasi yana cewa duk wanda ya haƙuri ya ce bai ci nasara ba to bai haƙuri nan bai yi shi da yawa ba ina fata za ki haƙuri ki na zubar da hawayen ki haka mu ga yadda Allah zai yi mana falmata ah, falmata falmata ah, falmata falmata ki ya gure falmata wannan ita ce maryam ita ce wacce take ɗawainiya da ni abinda zan ci so uku a rana da dare da safe da kuma rana to maryam ga falmata mun zauna ina kwaɗayin ki faɗa abinda da kika gaya mun a gabanta na samu labarin ki shine ne ce me zai hana ki biyo ni gidana mu je mu zauna insha Allah zan taimaka miki ba zan iya miki ba domin ban amince da ke ba ba na tunanin akwai wani mutumi da zan iya yadda da shi idan aka ɗauke malam domin shi kaɗai ne mutumin da na san ya taimake na lokacin da nake buƙatar taimako ya kuma taimaka min ba tare da ya nemi komai ba domin duk mutanen da na haɗu da su babu wanda ya taimaka min don allah duk wanda zai taimaka min yana taimaka min ne da wata manufa a zuciyar shi irin wannan matsala da ta sani falamata ta ki amincewa da kowa matsala ce wacce take damun mu halin da muke ciki yanzu a wannan duniyar tamu ke din ma kamar niki in ba dan Allah saka miki zuciya irin ta taimako ba da watakila yunwa da kishirwa ita ce za ta kashe irin wannan muyacin zamani da muke ciki irinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamaninsa yake faɗa yake cewa akwai zamanin da zai zo sai mutum ya ci a ciki ya wuce ta gindin kabari ina ma shine wanda yake cikin wannan kabarin saboda bala'in da za su rika gilmawa yace duniya za ta zama kullum aka wayi gari ana cikin tashin hankali duhunta kamar wani yanki ne na dare saboda babu abin da za a wayi gari ana cikin jin daɗinsa kwatankwacin irin abin da ya sami falmata a rayuwarta casa'in da tara cikin ɗari irin abin da yake damu maki ya gaya mana cewa zamani zai zo har sai an yi cigiyar mutum mai amana kwaya ɗaya a wani gari ana neman sa don a bashi amana duk halitta ba mai amana kwayar shi aka sani kuma ake masa ba shi amana karki ga laifin ta maryam idan ta ce bata amince da ke ba saboda irin abin da ya fara a baya a kanta shine zai ke hargitsa ta da wuri ba za ta yadda da ke ba amma na ganin watakila nan gaba idan hali ya yi to za ta iya karɓar tallafi daga hannunki Allah ya saka da Allah ki haƙuri za ki cirewa, ki juriya ko ba daɗewa bawa za ya zama sarki.